wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida uh, muna wannan majalisi na takwas kenan na tara ko majalisi na tara a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muke karatu har yanzu a cikin suratul baƙara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 da kuma irin munanan halayensu da munanan ɗabi'unsu sai a nan wannan ayar Allah ya kawo mana wata daga cikin shubuhohi ko hujjoji da suke ƙoƙarin amfani da shi domin su kare kansu daga yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa domin duk wanda yake aikata wani aiki na ɓanna kowane iri ne yana ƙoƙarin ya ga cewa yana da wani abu na kariya, ko da wannan abin ba abin lura ba ne, ko da wannan abin ba abin a kalle shi ba ne, zai yi ƙoƙarin ya ga cewa yana da wata kariya wanda yake kare kanshi da ita. Bayan Allah ya faɗa mana abin da suka yi, cewa ba sun ƙaryata shi cikin cikar karɓar abin da ya zo da shi ya ce aka kulla ma za a rasulun bi ma la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan ba farifan fariqan taqtulun yanzu haka za ku zauna duk inda aka zo da abin da bai dace da zan ku ba sai ku ce karya ne ku karyata wanda ya zo da shi ko kuma ku yi ƙoƙarin cutar da wanda ya zo da shi ana kuna so duk abin da za a zo da shi sai abin da ya dace da son zuciyarku sai abin da ya daidai da ra'ayinku shine abin da za a zo muku da shi kuma shi ne za ku karɓa in aka saba haka ba za ku karɓa ba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙalu sai suke cewa ko sun ce su Yahudawa ɗin na gulfun zuciyarmu kullalliya ce ko kuma zuciyarmu mazibi ne kamar yadda waɗansu malamai suka fassara wannan ma'anonin suna cewa zuciyarmu kullalliya ce ko zuciyarmu mazibi ce bal sai Allah ya ce ƙarya suke ya ƙaryata wannan abin da suke faɗa aka yi izram cewa abin da suke faɗa ɗin nan ba haka ba ne menene abin da yake haƙiƙanin al'amari shine la'anahumullahu bi kufrihim Allah ne ya la'ance su ya tsine musu albarka bi kufrihim saboda kafircin da suke da shi wannan kafircin shine sanadin da ya sa Allah ya la'ance su ba wai zuciyarsu ba ce kullalliyar zuciya ko kuma zuciyarsu ce buɗaɗɗiya wadda take mazibi na ilimi a'a mutane ne waɗanda Allah ya la'ance su saboda wannan kafircin da suka aikata malamai sun fassara ma'anar ƙulubuna gulf da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko ne wanda suka ce ma'anar shi ƙulubuna mughshatun bi ko Mugashatun bi ma'ana zuciyar mu kamar an lullube ta ne da wani malillibi Kamar an sa wani abu an kulle ta an lullube ta da haka ba wani abu da yake shiga ciki wanda muke fahimta muke ganewa da haka mu zuciyarmu ta zama kullalliyar zuciya duk abin da za ka yi na da'awa da duk wa'azin da za ka yi wannan ba zai iya yin tasiri a cikin zuciyarmu ba shi ne ma'anar wa ƙalo ƙulubuna gul bana duk da'awar da manzon Allah zai yi da'awar shi ba za ta iya yin tasiri a zuciyarsu ba me yasa saboda zuciyarsu an riga an kulle musu ita ba wani abu da za a iya tusawa a ciki ya yi tasiri a zuciyar shi ne abin da suke faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana a kulle take lan na ta'assara bi da'awatik ba za mu tasiranci da da'awarka ba kwata-kwata mana da kayi da'awar da kakkayi duka ɗaya ne ba za ta yi mana tasiri ba waɗansu kuma suka ce abinda suke nufi da ƙulubuna gulf shine ƙulubuna awiyatun lil ilmi mu zukatanmu ai mazubi ne na ilimi mun mu masu ilimi ne malamai ne masu ilimi zukatanmu sun daɗe da ɗaukan ilimi to amma fa ma baluha la tafhamu anka me yasa zuciyarmu ba ta wahayi ne an dafta ne domin zukatan mu a cike cike da ilimi bin ji ilimi na annabawa daban-daban ya za a ce kai ilimin da ka zo da shi dafta ne sannan kuma a ce zukatan mu ba sa Karki na tun da zuciyar mu ba ta fahimta, wannan ya nuna abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne, saboda zukatanmu mu sun saba da karɓar wahayi sun saba da da karɓar gaskiya amma kuma kai abin da ka zo da shi ba sa karɓa wannan kamar dalili ne akan cewa da suke nuna cewa abinda manzon Allah ya zo da shi ba gaskiya ba ne tunda da gaskiya ne suna da awar su ne annabawa mafi yawa suka zo a cikinsu da ya za a ce sun fahimci bayanan annabawan da suka wuce amma kuma wannan da ya zo su sun kasa fahimtar shi da haka wannan ya tabbatar da cewa abin da ya zo da shi ba ilimi ba ne shi ne ma'anar wa ƙalu ƙulubuna gul a ma'ana ta biyu kenan ma'ana ta uku suka ce wa ƙalu ƙulubuna gul suna nufin ƙulubuna mamlu'atan ilman zukatanmu a cike suke da ilimi da haka ba ma buƙatar a zo mana da wani sabon abu da za a zuma mana a cikin zukatanmu da haka mu mun kai matuƙa mun gama ba ma buƙatar ilimin wani ba ma buƙatar wani ya zo mana da wani ilimi da da'awar annabta da haka zukatanmu sun riga sun gama cika da haka in abu ya cika yana iya ɗaukan ƙari ba zai iya ɗaukan ƙari ba da haka suke cewa na gulfun zukatanmu sun cika da ilimi da haka ba za mu iya ba za mu iya ɗaukan wani abu daban wanda ba shi ba wayannan su ne ma'anoni guda uku da malamai suka fassara wannan ayar da shi ko dai suna nufin zukatansu suna rufe da haka ba za su iya ba za a iya shigar da wani abu sabo ba ko kuma suna nufin zukatansu mazubi ne na ilimi sun saba da ilmomi da yawa ya za a zo da wannan ilimin a ce annabta ne kuma ba sa ganewa ko kuma ya zama abin da suke nufi shine zukatansu sun riga sun gama cika da ilimi don haka ba sa buƙatar ba za su iya ɗaukan wani sabon ilimi ko wani sabon karatu ba. Al'imamu Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, yana cewa magana mafi inganci a nan Shi ne a fassara shi da ƙaunin da aksarin malaman tafsiri suka tafi a kai Shi ne fassarawa da cewa zukatanmu ba sa fahimtar abin da ka zo da shi da aka ba ma fahimtar abin da kake faɗa kenan zukatanmu a rufe suke duk abin da kake yi ba ma fahimta kuma mu muna da ilimin da ba za mu fahimci abin da kake ka zo da shi ba inda abin da ka zo da shi gaskiya ne da mu ne kenan farkon waɗanda za su fara fahimta shi suke nufi da ƙulubuna wulf ma'ana zukatanmu suna da rufi suna rufe haka ba a iya shigar da wani abu a ciki Shi ne sai ya zama daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa qalu ƙulubuna fi mata da una ilai wa fi azanina ƙurun wa min bainina wa bainika hijab suke cewa mu ai wa qalu qulubuna fi akinna zikatan wani marfi ne wanda an rike da ka ba ma fahimtar abin da kake faɗa shine daidai da wa qalu qulubuna ko da ka zikatan a rafa suke kulluwan a tsoshe suke ba ma duk abin da kake faɗa ba kuma ma fahimtar abin da kake cewa shine ma'anar qulubuna ko da haka wannan shine abin da yake daidai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bada amsa bayan wannan magana da suka faɗa Allah ya ce balla anahumullahu bi kufrihim da haka wannan abin da suke faɗa ba haka ba ne, ƙarya suke yi ba wani rufi da aka kulla zuciyarsu ba wani ilimi da suke da shi wanda ya fi wanda aka zo musu da shi abin da ya sa suke jin haka la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya la'ance su ne, Allah ya tsine musu saboda kafircin da suka yi, suka kafirce ma annabi Isa alaihi salam, suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan kafircin da suka yi sai Allah ya la'ance su, da haka suka ji zuciyarsu ba ta iya karɓan abin da yake na gaskiya. Domin la'anta shi ne Allah ya nesantar da kai daga rahamar shi. da haka in Allah ya nesantar da kai daga rahama to duk wani abu wanda yake sababi ne na rahamar ma ba za ka rinka ganewa ba ba za ka rinka fahimta ba domin yanzu akwai wanda ya nisa daga rahamar Allah duk yadda za a karanta mai alkur'ani ba zai fahimta ba ba zai gane ba saboda Allah ya nesanta shi daga rahamar Allah to haka su ma Allah ya la'ance su ne saboda kafircin da suka yi da suka kafirce sai Allah ya la'ance su da ya la'ance su sai zama zukatansu ba sa iya fahimtar gaskiya ba sa iya ganewa da aka su da kansu suke yi ma kansu ikirari da cewa qulubuna ghul zukatanmu suna kullani sai Allah ya ce fa qalilan ma yu'minun fa ma yu'minun Allah ya yi bayani a waccan gabar sababin da ya sa suke nisantar gaskiya ɗin, sababin da ya sa suka ƙi yin imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, sababin da ya sa suka ƙi fahimtar alƙur'anin da manzan Allah ya zo da shi, shi ne la'antar da Allah ya musu, kuma aka faɗi sababin la'antar, me yasa aka la'ance su, saboda sun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala. sai Allah ya ce fa qalilan ma yu'minu kaɗan ƙwarai suke yin imani kaɗan ne kwarai suke yin imani a nan cewa kaɗan kwarai suke yin imani malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku dangane da abin da ake nufi da fa ƙalilan ma yu'minu waɗansu malamai suka ce shi ƙalilan ɗinnan sifa ce ta imanin sifa ce ta shi imanin karan kanshi sai ya zama faƙalilan ma yu'minun ana nufin ba sa yi imani sai imani ɗan kaɗan mana imaninsu imani ne ɗan kaɗan shi ne ƙalilan ma yu'minun sai zama sifa ce ta yu'minu imani ɗin ita ƙalilan da haka sai zama ma'anar shi imaninsu ɗan kaɗan ne ba shi da yawa me yasa haka sai imaninsu ɗan kaɗan ne ba shi da yawa Shi ne Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa ba yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi suna yin imani da wani bangare kuma suna kafirce ma wani bangare na littafin da Allah ya saukar musu idan imaninsu kaɗan ne ba imani da yawa suke da shi ba haka kuma sun yi imani da wasu annabawan sun kafarce da wasu annabawan da haka imaninsu har ila yau ɗan kaɗan ne sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin al'iyama amma ba su yi imani da annabi isa ba ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ba kuma su yi imani da alƙur'ani ba da haka imanin su ɗan kaɗan ne da haka ne ma'anar faƙalilan qalilan ma da haka kaɗan ne suke kaɗan ƙwarai ne imanin waɗansu malamai kuma suka ce a'a shi ƙalilan ɗin sifa ce ta muminin shi mai imanin ma'ana faƙalilan ƙalilan ma yu'minun ‘yan kaɗan ne a cikinku suke yin imani ma'ana a cikin yahudawan ‘yan kaɗan ne suke yin imani shi ne ma'anar ƙalilan ma yu'minu mana ba a samun su da yawa su yi imani kamar yadda a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ɗaiɗaiku a ciki aka samu su kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka kuma a kowane zamani da haka ‘yan kaɗan ne ƙwarai suke yin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne fa qalilan ma yu'minun Ƙauli na uku waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da fa qalilan ma yu'minun shine la na aslan kwata kwata ma ba za su yi imani ba shine ma'anar faƙalilan qalilan ma yu'minun suka ce wannan usulubi ne na larabci a wurin magana a ce ƙalilan ma yu'min ma'ana ma kana yu'minu aslan kwata-kwata ma baya yin imani kamar yadda suke cewa marartu bi ardin kallama tumbit na zo na samu wata ƙasa ko wani yanayin ƙasa a wuri wanda da ƙyar take tsiro da tsiro abinda suke nufi wannan nau'in ƙasar ba ta tsirar da tsiro gaba ɗaya suka ce to irin wannan usulubin ne aka yi amfani da shi a nan aka ce ƙalilan ma yu'minun ana nufin kwata-kwata ba za su yi imani ba ko kwata-kwata ba sa yin imani aka kore musu imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ɗaya wannan ƙaunin na ƙarshe shine ne abinda Sheikhul Mufassirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya rinjayar akan cewa shine ƙauli mafi rinjaye ana an kore musu imanin ne gaba ɗaya cewa kwata-kwata ba za su yi imani ba. Da haka wannan ayar da ayar da ta gabata da ayoyin da suka gabata a baya sun lissafa mana wasu abubuwa ko wasu aibuka na su bani Isra'il da irin laifuffukan da suka yi. Tun daga lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da su suka saba alkawuran da Allah ya ɗauka da nau'o'in alkawuran sannan aka yi magana a kan abubuwan da aka umarce su da waɗanda aka hana su da yadda kuma duka suka zo suka sake keta waɗannan umarnin da wannan hannun. sannan aka zo aka faɗa mana irin yadda suke bin san rai da san zuciya a cikin al'amuransu sannan aka faɗa mana irin waɗannan maganganun da suke bayarwa wa ƙwano kuma wa'in nan abubuwan gaba ɗaya su ne Allah maɗaukacin sarki ya tattara mana a faɗin Allah maɗaukacin sarki fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlahum al anbiya bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf sai Allah ya ce bal qama Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya ce saboda bima na ƙuduhin nisa ƙaun warware alƙawuran Allah da suke yi, shine abubuwan da ayoyin da suka wuce a baya suka faɗa mana wa kufrihim bi ayatillah da kuma kafirce ma ayoyin Allah da suke yi ta yadda suka ƙaryata manzon Allah suka kuma kafirce ma annabtar manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kufrihim bi ayatillah sannan wa ƙaunihim. wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq da kisan annabawa da suke yi ba tare da haƙƙi ba shine fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna da yadda suke kashe annabawan Allah ba da haƙƙi ba sannan wa qawlihim qulubuna da kuma wannan uzurin da suke bayarwa suna cewa zukatanmu suna kulle ba ma fahimtar abin da ka zo da shi wayannan duka su ne abubuwan da ayoyin nan duka suka jero mana su ne abinda wannan ayar ta suratun nisa'i Allah ya tattara mana su gaba ɗaya a wuri ɗaya sai Allah ya ce bal tsaba Allahu alaiha bi kufri Allah ya toshe zuciyar su ne saboda kafircin da suka yi ma Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce fala yu'minuna illa qalila da haka ba za su yi imani ba sai ɗan kaɗan shi ma a nan fara yu'minuna illa ƙalila ko dai ya zama ba za su yi imani ba sai ‘yan kaɗan daga cikinsu ko kuma ya zama fara yu'minuna illa ƙalilan ba za su yi imani ba sai imani ɗan kaɗan sun ɗan yi imani da wasu abubuwa na attaura sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar tashin al'iyama. shi ne fala yu'minuna illa ƙalilan kamar yadda illa ƙalilan yake a wannan ayar to haka shi ma a san, fala yu'minuna illa qalilan ko kuma ya zama kwata-kwata ma ba za su yi imani ba kamar yadda wancan usulubin ya gabata wanda al'imamu Abu Ja'far ibn Jarir ya rinjayar. Da haka wannan ayar ta suratun Nisa ta tattara mana waɗannan ayoyin gaba ɗaya kusan ayoyi nawa, kusan ayoyi guda bakwai ko takwas ta tattara mana su gaba ɗaya a wuri ɗaya kuma ta rufe mana da abin da waɗannan ayoyin suka rufe da shi a nan an ce balla ana humullahu bi kufurihim a can an ce bal ba Allahu alaiha bi kufurihim a nan an ce Allah ya la'ance su ne ya tsine musu saboda kafircinsu a can kuma an ce Allah ya toshe zukatansu ne saboda kafircinsu duka dai yana nuna sababin guda ɗaya ne Shi ne kafirci da suka yi kafircin shi ya haifar da toshe zukatan kuma kafircin shi ya haifar da la'antar da Allah subhanahu ta'ala ya yi musu da aka wannan shi shine da wannan aya take nufi ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله مرحبا كنت ولما جاءهم الكتاب هل ينظر أنا مكانا أسنسوا بني ba duk waɗancan miyagun ayyukan da miyagun laifuffukan da suka aikata ma ja'ahum walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga wurin Allah, wanda littafi ake nufi a nan shi Alƙur'ani, bayan duk sun gama wa'yancan abubuwan da suka yi, kuma sai ga littafi ya zo musu daga wurin Allah, shine ne Alƙur'ani, Allah ya aiko da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi ya zo musu da littafin Allah kamar yadda annabi Musa ya zo musu da attaura. Shi wannan littafin da aka zo musu da shi daga wurin Allah, musaddiƙun limama ahun, yana gasgata abin da yake hannunsu, abin da suke da shi, menene abin da suke da shi shi ne attaura. littafin da aka zo musu daga wurin Allah bai saba ma abin da yake hannunsu na attaura ba an zo musu da abin da gasgata abin da yake cikin attaura ɗin yake yi wa kuma sun kasance min qablu kafin a zo musu da wannan littafin na alqur'ani kafin zuwan alqur'anin sun kasance yastafihuna ala alladhina kafaru suna neman nasarar Allah akan waɗanda suka kafirce ma Allah su ne mushirikan larabawa suna neman zuwan shi ya zama musu sababi na nasarar Allah akan mushirikai shine wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abinda suka sani din suke jiran zuwan shi ya zo. lokacin da ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce mishi da suna jira suna roƙon su samu nasara da zuwan shi akan kafirai to amma lokacin da abin ya zo musu wanda suke nema wanda suke jira kafaru bihi sai suka kafarce mishi fala'anatullahi alal kafirin la'antar Allah ta tabbata akan kafirai a nan Allah ya ba da labarin cewa littafi ya zo musu wannan littafi a nan wanda ittifaƙin malaman tafsiri shine alƙur'ani haka lokacin da alƙur'ani ya zo musu min indillahi kuma ƙur'anin daga wurin Allah yake ba manzan Allah ne ya ƙirƙiri littafin ya zo da shi ba littafi ne daga wurin Allah kamar yadda attaura da injila da suke rike da su su ma daga wurin Allah suke kuma littafi ne musaddiqul limama ahum yana gasgata abin da yake suke tare da shi abin da yake wurin su na littafi bai saba ma abin da aka zo da shi ba domin al-musaddiq shine al-mukhbiru bi sidqi ghairihi wanda yake bada labarin gaskiyar wani shi kenan kamar alƙur'anin ya zo ne ya ba da labarin cewa a taura ɗin gaskiya ce haka kuma injila ɗin gaskiya ne da haka sai alƙur'anin ya zama musaddik mai gaskatawa ga wa'yancan littattafan da suka gabata kamar yadda Allah ya sifanta shi da cewa nazzala Allah ya saukar maka littafi domin ya zama mai gaskata abin da ya gabace shi na littattafai na daga attaura da injila alkur'ani ya zo ya zama ne musaddiqan mai gaskatawa gare su ba mai ƙaryata littattafan da sai ba littattafan Allah ba a'a ya zo ne ya gaskata su shi yasa Allah yake kiran ahlul kitabi gaba ɗaya da cewa su yi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi saboda abin da ya zo da shi yana gasgata abin da suke rike da shi ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan ya ku waɗanda aka ba su littafi yahudawa da nasara ku yi imani da abin da muka saukar abin da muka saukar dinnan Allah ya ce musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da kuke riƙe da shi na littafi babu cin karo da shi babu saɓani kan abin da yake ɗauke da shi abin da ake nufi da gaskata abin da yake cikin littattafan da suka gabata ma'anarci shine alƙur'ani ya ƙunshi duk abin da annabawa suka zo da shi abubuwan da annabawa suka zo da shi na tauhidi shi ma alƙur'ani ya ƙunshi wannan sannan alfaza'il abubuwa na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye shi ma alƙur'ani ya ƙunshi wannan sannan abin da ya shafi ƙasas ƙistoshi da annabawa suke kawowa a cikin littattafansu na labaran abubuwan da suka gabata da abubuwan da za su zo to haka shi ma alƙur'ani ya ƙunshi wannan da haka alƙur'ani duka musaddiƙan ne lima bayna Shi shine ma'anar mai gasgatawa ga littattafan da suka gabata ya zo da abubuwan da suke ɗauke da shi duk wani hali na ƙwarai da ɗabi'a mai kyau da littattafan suke kira zuwa gare su al’ur'ani ma yana kira zuwa ga wannan haka kuma duk wani labarai da littattafan suke kawowa alƙur'ani ya zo da wanda ya fi wannan to haka kuma duk abin da ya shafi alwa'ad walwa’i, alƙawarin Allah da gargaɗin Allah da yake cikin waɗancan littattafan to su ne dai alƙur'ani ya zo da su da haka ƙur'ani ya zama musaddiƙan lima bai ne dai amma ana iya samun shan bamban abin da ya shafi hukunce-hukunce a ce a yi kaza a nan kuma a ce an haramta kaza. ma nansakh min ayatin aw nunsiha kairin bi khairin minha aw misliha kaga ana iya shafa wani hukunci a shafa wata dokar wani abin haramun ne a halatta shi anan wani abin halal ne a haramta shi anan kamar yadda annabi Isa alaihi salam ya faɗa musu wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum nazo in halatta muku wani bangare na abin da aka haramta muku to wannan duka yana cikin musaddiqan lima bayna yadai baya nuna cin karo wannan canza hukunci ne canza hukunci daban kuma ƙaryata abin da yake cikin littafi daban littafin da ya zo baya ƙaryata wanda ya gabata a yana ƙarfafa shi ne ya gaskata shi ya tabbatar da cewa littafi ne na Allah domin ita kanta kamanceceniyar wancan littafin ya zo wannan ma ya zo sannan a ga abubuwan da suke ciki sun yi to dalili ne wanda yake da cewa waɗannan littattafan da ba ɗaya da masarari ke ne in dai kun yarda a taura littafin Allah ne injila littafin Allah ne kuma ga alƙur'ani ya zo sai kuma ga abin da ya zo da shi kuma yana gaskata abin da yake cikin waɗanda kuma shi wannan annabin wanda ya zo da alƙur'ani bai taɓa yin karatu ba kuma bai taɓa koyon wani abu na ilimi a wurin wani ba to wannan zai tabbatar muku da cewa e lallai shi ma wannan abin da ya zo da shi daga wurin wanda annabi Musa da annabi Isa suka zo da shi ya samu saboda ya zama iri ɗaya bai ci karo da juna ba shi yasa da yawa za mu ji Allah yana yawan maimaita wannan ya kafa musu hujja da shi cewa musaddiqan limama aku wannan alƙur'anin yana gaskata abin da yake kuke riƙe da shi in ya gaskata abin da kuke riƙe da shi yana zama iri ɗaya to ya nuna a wuri ɗaya aka samo su in dai za ku yi imani da wancan to dole ku yi imani da wannan idan za ku kafirce ma wannan kuma to ya kamata wancan ma ku kafirce mishi saboda duka iri ɗaya ne babu ƙaryata juna a ciki babu kuma cin karo da juna a cikin littattafan shine musaddiqan lima musaddiqan lima ma'akum walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wannan littafin yana gasgata abin da yake tare da su na littattafai waɗansu malamai kuma suka ce musaddiƙan lima ma'ahum ɗinnan Abin da ake nufi da ita abin da ya shafi sifofi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mana manzan Allah ya zo muku da littafi littafin na yana gasgata da yake tare da ku menene yake tare da su shine bayanin cewa Allah zai aiko manzan Allah a ƙarshen zamani kuma ga irin sifofin da manzan Allah yake da su ga irin abin da zai zo da shi ga irin abin da zai kira mutane zuwa gare shi da aka yanzu manzon Allah ya zo ya zo da littafi kuma abin da ya zo da shi ɗin ya gaskata wancan abin da aka faɗa musu na bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce wannan shine ma'anar musaddiƙan lima ma'ahu kowanne daga cikin waɗannan ma'anonin guda biyu zai ɗauki ma'anar musaddiqan lima ma'ahu domin kowanne yana gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana gaskata abin da yake cikin littattafansu ko dai ya zama abubuwa na halaye na kwarai da labarai da kissoshi da wal wa'id kuma akwai a littafinsu ya yi daidai da abin da manzon Allah ya zo da shi ko kuma ya zama ya gasgata abin da yake cikin littafin na sifofi da labarai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi sun gani a zahiri duka wannan zai ɗauki ma'anar musaddiqun lima ma'ahu wa kanu min qablu yastasihuna ala alladhina kafaru kuma kafin zuwan littafin da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance yastafihuna ala alladhina kafaru al-istifta shine al-istinsa mana suna neman nasara suna neman samun nasara suna neman su samu nasara me ake nufi da suna neman samun nasara waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine suna goranta ma kafirai shirkai na larabawa da cewa duk lokacin da wani abu ya tashi na rigima tsakaninsu da mushirikai suna cewa zamani ya zo mana alamomi da aka na zamani cikin bayyana na zuwan annabin da zai zo na ƙarshen zamani wanda Allah ya mana alƙawari za mu yaƙe ku da shi mu kashe ku irin kisan da aka yi ma'adawa da mutanen irama da aka irin wannan kisan shi ne aka ce za mu muku idan annabin ƙarshen zamani ya zo a matsayinsu nawa suke musu wannan magana a matsayinsu na mushirikai da haka ne wa kanomin min qablu huna ala na kafar. kafin zuwan manzan Allah suna neman nasara da zuwan manzan Allah a akan kafirai da haka zamanin mu ne yanzu ya kusa zuwa annabin da aka yi mana alkawari zamu galaba akan ku da shi ya kusa bayyana dukkan alamomi sun gama tsayawa shine wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru suna istiftahi suna neman nasara akan kafirai da zuwan manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai kuma suka ce yastafihuna ma'anar shi ya tafahasuna suna bubbincikawa a cikin kafirai shine ma'ana yastafihuna ala alladhina kafaru domin suna bibiyar larabawa da suke zaune da su suna dubawa suna bincikar su ko an samu wani mutum mai sifa iri kaza da iri kaza ko kun ga wani yaro an haife shi da sifa iri kaza da iri kaza da iri kaza shine yastafihuna ala na kafaru mana suna neman bayani suna bincike a wurin kafirai suna bincike suna neman bayani akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin zuwan manzan Allah din shine wa kanu min qablu ana kafin ya zo suna ta bincike suna neman ina za su same shi a ina zai bayyana a ina waɗannan sifofin da suke da su za a gansu wannan shine wa kanu min qablu yasaffihuna ala alladhina kafaru Wadansu kuma malamai suka ce a'a yastaffihuna shine yas'aluna an-nasra 'ala al suna roƙon nasara akan mushrikai ma'ana suna roƙon Allah ya Allah dan annabin da zaka aiko a ƙarshen zamani ka ba mu nasara akan waɗannan kafiran kamar ma'anar shi a bisa wannan ƙaunin suna tawassali da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan neman nasara da kafirai shine wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru wannan sune maganganun da malamai suka yi akan wannan ma'anar amma abin da ya furin jaye wanda malamai suka fi tafiya akai shine yastaftihuna ala alladhina kafaru shine suna fada makafirai cewa annabi ya kusa zuwa in an yi fada da su an yi galaba akan su sai su rinka cewa ai annabin da zai bayyana ya kusa bayyana wanda za mu ɗauki fansa a kan za mu rama wannan al'amarin da haka wannan ƙasƙancin da muke ciki kuke wulaƙantar da mu za mu fita daga wannan ƙasƙancin za mu zo mu yi galaba a kanku za ku koma ku ne ƙasƙantattu da haka annabin ya zo mu ne da nasara shi ne wa min ƙablu ya stafi huna alalladi na kafaru. Suna da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan waɗannan kafiran kafiran da ake nufi su ne al-mushriki su ne mushrikai da suke zaune tare da su a Madina sai Allah ya ce falam ma ja'ahum ma marad lokacin da abin da suka sani din wanda suke ta bincike a kai suke kokarin ya bayyana sun san shi kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suka san ‘ya'yansu aka suka san shi, to wannan abin da suka sani ɗin lokacin da ya zo musu, Allah ce faru bihi, sai suka kafirce mishi. Su suke nuna wa wayancan su ne kafirai, su suna jiran annabi ya bayyana su yi imani da shi. Amma lokacin da ya bayyana, suwa ya fi cancanta su kafirce mishi. waɗancan da ake cewa in ya zo za a kashe ku da shi su ya kamata su kafarce mishi amma yana bayyana sai su suka yi imani da shi su kuma masu jiran ya zo su yi imani su kuma suka kafarce mishi shine falamma ja'ahum ma arafu faru bihi sai zama daga cikin manyan abubuwan da ya taimaka ma larabawan Madina akan imani da manzon Allah shine yawan jin magana a kan shi da suke yi a wurin Yahudawa cewa zai bayyana da sifa kaza da sifa kaza wannan abin sai ya taimaka musu manzan Allah yana bayyana sai suka fahimci waɗannan sifofin da waɗannan alamomin da ake ta faɗa musu sai suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi shi su kuma waɗanda suka san alamomin suka san sifofin sai su kuma suka kafirce mishi suka yin imani da shi abubuwan da suka sa su suka kafirce suka yin imani da shi suna da yawa daga cikin dalilan kafirce mishi shine zatansu cewa annabin da za a aiko zai zo daga cikinsu ne annabin zai zo daga cikinsu domin haka suka saba ɗan adam idan ya saba da abu ko ba haƙƙin shi ba ne idan aka canza wannan al'amarin sai ya shiga damuwa sai ya shiga kuma ƙiyayya da wannan abin da yake ya kamata a ce ya yi imani da shi sun saba kullum in aka tashi annabi a cikin bani isra'ila yake bayyana tun daga annabin musa har zuwa annabi isa ba wani annabi face daga cikin bani Isra'il. Haka ake aiko su ɗaya bayan ɗaya, wannan ya zo, wannan ya zo, wani ma a zamani ɗaya za a aiko annabawa daban-daban da yawa. An yi zamanin annabi Zakariya, da annabi Yahaya, da annabi Isa, duk suna nan a zamani ɗaya. To haka Allah yake ta fifita su da annabta. sai zama sun sani cewa an zo ƙarshen annabta saura annabin ƙarshe mafi darajar annabawa mafi ɗaukakar annabawa a wurin Allah wanda za a aiko da mafificin littafi a bayan ƙasa to yasa suka zauna suna ta jira wannan yana daga cikin dalilai ma wanda ya sa da yawansu suka watsa a bayan ƙasa neman irin sifar garin da zai bayyana a cikin attaura da aka yi bayani irin sifar garin da zai yi hijira wannan yana daga cikin dalilan da ya kawo su madina da yawansu suka zo suka zauna a ƙabilu suka zo suka zauna a garin madina a garin su wannan wurin ya fi sama da inda aka fi banta na inda manzan ƙarshe zai yi hijira zuwa gari da aka sun taru a wurin suna jiran a bayyanar da annabi daga cikin sai ga shi annabi ya bayyana sai ya bayyana kuma a cikin mutanen da suke ganin a wurinsu babu ƙasƙantattun mutane kamar su su ne larabawa a wannan lokacin ba su da wani abu wanda za a ce sun shahara da shi ko wani abu da suke da ɗaukaka da shi dauloli daban-daban a duniya suna da ci gaba suna da abubuwa daban-daban akwai rumawa akwai farisawa da sauran ƙabilun duniya daban-daban wanda sun kafa manya-manyan dauloli da mulki amma waɗannan ba abin da suke da shi suna zaune a cikin sahara kawai sai dai su tashi daga nan su nan su yaƙe-yaƙe a tsakaninsu ba ilimi babu addini ba komai amma kuma Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabin a cikinsu. Da haka Allah ya nuna zaɓi ne kawai Allah yake yi na yadda ya ga dama. Allahu ya tsafi minal mala'ikati, rusulan wa minan nas. Allah ne yake zaɓen manzanni daga cikin mala'iku, kuma ya zaɓi manzanni daga cikin mutane. shi yasa lokacin da suke cewa laula nuzila hadha ƙurani ala rajulin min alqaryatayn azim su kansu larabawan suke cewa me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ba inda gaske ne akan wani babban mutum daga cikin manya-manyan mutane da suke cikin wayannan garuruwan namu a maka a samu wani babba cikin mutanen makka ko a ta'if a samu wani babba cikin mutanen ta'if a ce shi aka saukar ma sai a nemi wani mutum wanda ba shi da wani abu a cikinmu maraya ne ma a ce shi za a saukar mai wannan wahayin sai Allah ya ce ahum muna rahmata rabbi su ne suke raba rahamar Allah da za su ce sai wane da wane za a saukar ma Allah ya ce na hannu na ƙasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatin duniya. rayuwar su ma da suke rayuwa a duniya mu ne muka raba musu kowa ga yadda zai rayu to ta annabta kuma za a ce sai wani ya faɗa ma Allah ga wanda ya cancanta ga wanda bai cancanta ba taka wannan damuwar da wannan hassadar sai ta sa suke jin cewa ba za su yi imani da shi ba shine ne maja, ma arafu faru bihi taka lokacin da abin da suka sani suke jiran bayyanar shi suke goranta makafarai da shi suna jiran su zo ya zo su ɗauki fansa akan mushrikai sai gashi ya zo sannan kuma su sai suka zama kafaru bihi su suka kafirce ma wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi fari akan wannan sababin sababin nan shine dalili da yake tabbatar da wannan sababin kenan hassada ce suke yi ba na su ga abin da suke zato sai aka zo musu da saɓanin abin da suke zato daga tun da aka saɓa to shi ke na yanzu kuma ya zama abin gaba kamar mutum ne an saba ana mai abu kullum a shekara goma ana yi mai yau a zo a ce kuma yau babu an daina sai ya koma yana jin haushin abin wanda ya ma ya koma kamar ɗaki ne kake da shi kana da ɗaki ka ɗauki wani ka saka shi ka ce ya zauna a cikin ɗaki ya zauna yana ta zama haka nan shekara da shekaru sai bayan shekara goma sai ka zo ka ce to ɗakin da ina buƙatar shi zan yi wani amfani da shi me ya kamata ya yi na'am eh, sai ya gode shekara goma nan da aka yi mai insani aka kyautata mishi to amma lokacin da aka zo aka ce ya fita kuma sai ya zama kuma shi ne abokin gaban wancan da ya fita balle kuma ya ga an ɗauko wani an sa a ɗakin to nan ma ya ƙara samun wani abokin gabar kenan ya za a yi a fitar da shi a sawa ne wataƙila ma shi ne ya je mai ƙulle-ƙulle aka cire shi aka sawa na a wannan sifa ce daga cikin sifofi na Yahudawa da an saba ana aiko musu da manzo a cikinsu shekara da shekaru maimakon yanzu an zo su ce sun gode su yi imani da wannan da Allah ya aiko sai suka butulce ma Allah suka kafirce ma Allah sannan shi wanda Allah ya zaɓen ya aiko kuma sai suka mai da shi abokin gaba abokin adawa suna ƙin shi suna ƙaryata shi balma suna ƙoƙarin cewa sai sun kashe shi saboda me kawai saboda Allah ya bashi abinda su ake ba ai su ya kamata a ba su ya cancanta a ce an ba su ya cancanta a kira to ana samun irin wannan da yawa a cikin ɗabi'un mutane wani muƙami ne kawai za a ba wani shi nan ya shiga rikici da tashin hankali da adawa da wannan ya za a ce wane za a ba ya za a ce jin muna nan a gari a ce ba za a sa kowa ba sai wane da ka zai ɗauki wannan iyayyar da hassadin saboda wata falala ba ta zo kan shi ba ta zo kan wani da mutum ya kiyaye faɗawa cikin irin waɗannan munanan ɗabi'un da munanan halaye. Duk abin da aka yi maka to ka kalli ihsanin da ya gabata a baya, ka kalli alkhairan da aka yi maka a baya, ba wai yanzu yanzu ne za ka rinka kallo mai aka yi ma ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa da yawa ka ga mutane suna ɓatawa da mutane da yawa. Sun yi rayuwa mai tsawo, an yi shekaru yana yaron wane yana ƙarƙashin wane amma yau rana ɗaya ya zo ya ɓalle ya zama abokin adawa me yasa wai saboda ai an zo yin kaza an mai kaza ko an ƙi mai kaza an yi masu wane kaza su wayannan duk alheran na baya da aka yi mai na shekaru ya manta da su yanzu wani abu ne aka yi yanzu wanda yake ganin yanzu tun da ba a yi mai yadda yake so ba bari ya juya abin bari ya yi butulci da wannan to wannan duka shine rashin wafa'i rashin alƙawari da rashin wafa'i na rayuwar ɗan adam dole ne mutum ya zama yana da halacci dole ka zama mai halacci a rayuwa kuskure ɗaya biyu baya rusa alkhairai ɗari a rayuwar mutum haka mutum ya rinka kallon halacci ko da an yi kuskure akan abin da ya shafi al'amarin shi da kuma al'amarin rayuwar shi to wannan shine ake ce ma alwafa sifa ta halacci a cikin ɗan adam wanda in ba ta zai sa rigar ta irin wanda yahudawa suka yi ma Allah Allah ya musu karamci su girmama Allah su goge ma Allah su karɓi wannan da Allah ya mafarada hannu biyu biyu saboda nuna godiya akan su ma abin da Allah ya sai suka suka canza ma kafaru bihi sai suka kafirce mishi wannan ayar tana nuni a kan cewa kafircinsu da gangan suka yi da sani ba da jahilci ba mutum yana iya yin abu da kuskure yana iya yin abu da mantuwa yana iya yin abu da jahilci da rashin sani yana iya yin abu kuma yana sane da gangan to shine abin da Allah yake nuna mana anan falamma ja'ahum ma arafu abinda sun sani ne suna sane amma duk da haka kafar rubihi sai suka kafirce mishi wani ya nuna kafircin yahudawa kafirci ne an ilmin ba kufurul jahali ne ba kafirci ne na jahilci ba kafirci ne na kuskure ba kafirci ne na rashin fahimta kafirci ne na tsantsar fahimta da sani irin kafircin da iblis ya yi ma Allah subhanahu wa Ta'ala. kafircinsu iri ɗaya ne da na shi shine kufurul iba wal Kafurti kafirci na ƙi da kuma girman kai to irin shi ne ya yi, to wannan shi ma irin shi ne suka yi illa Iblis a ba wa wastakbara wa kana min al-kafiri su ma anan Allah ya ce kafirci ne suka yi na sani da ilimi da aka sun yi ma Allah girman kai ne suna ganin sun fi ƙarfin su bi wannan balarabi ne sun fi ƙarfin su zama a ƙarƙashin wanda ba ba yahude ba har ila yau kuma akwai wani abu banda wannan wanda ya sa suka suka kafirce din shine kasantuwar abin da suke kai na fasadi da cin dukiyar mutane da zalunci da ɓanna sun tara dukiya mai yawa ta wannan hanya domin sun zama masu kuɗi ta wayannan hanyoyin na ci da addini da zaluntar mabiya da yi musu dabara a karɓi kuɗinsu wannan ya mai da su sun zama masu kuɗi a cikin mutane yanzu idan suka yi imani da wani annabi da ya zo abin da suke fashewa da shi shine wancan canje-canjen da suka yi a cikin littafin Allah yaktubuna alkitaba bi baya thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan kalila. to suka yi imani da wannan annabin za a gyara wancan kurakuran da yake can da suka ɗora ko ba za a gyara ba za a gyara hanyar kuma samun su za ta toshe abinda kuma suka samu ta hanyar ɓanna dole su rabu da shi to wannan shi ma yana daga cikin sabubban da zai sa ba za su yi imani da shi ba duk da suna ganin shi ƙarara shi ne ɗin Allah ya ce a imani da shi to amma ba za su sun fifita wannan dukiyar da suke da ita a gabansu fiye da su yi imani da wannan annabin da Allah ya ce su yi imani da shi da haka duka wannan yana cin dalilan da falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi sai suka kafirce mishi saboda wannan dalilan saboda ƙabilanci da girman kai ko kuma saboda fifita abin da suke samu na dukiya da jin daɗin duniya akan abin da ya shafi imani da Allah da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wannan hujja wannan aya hujja ce Allah yake kafa ma Yahudawa akan kin yin imanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hujja ta farko a ciki shine kaman ana ce musu ne kun yi ikirari da cewa annabi ne shi kafin ya zo sun yi ikirari da annabtar shi kafin zuwan shi wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru da da kun yarda annabi ne kun yi imani da cewa annabi ne kafin ya bayyana yanzu kuma to ya wajaba akan ku kenan ku yi imani da shi ku tabbatar da shi bayan bayyana shi yaushe ya fi tantanta a yi imani da shi kafin bayyana shi ko bayan bayyana shi na'am bayan bayyana shi to ta yaya kafin bayyana wanda ba shi ne ya fi tantanta ba kuka yi imani da shi kuka yarda da shi har kuke jiran zuwan shi sai kuma bayan bayyana kuma sai ku kafirce mishi idan kun yi imani da shi kafin ya bayyana yana a matsayin me kenan a matsayin gaibu to ta ya wajaba ku yi imani da shi yanzu da ya zama zahiri shi ne ya fi tantanta da aka hankali mai kyau yana tabbatar da cewa imani da shi yanzu ya fi imani da shi da kuka yi ada tun da kuka yi ada to yanzu ne ya kamata ku aja komai ku yi imani da shi shi ne falon ja'ahum ma ma'arafu, kafaru bihi fala'anatullahi alal kafiri da ga gashi da sun yadda kuma suna faɗa musu sifofin shi har suna bincike a cikinsu ko ya bayyana ko bai bayyana ba, amma kuma yanzu sun zo sun kafirce lokacin da ya bayyana ɗin. Wannan yana nuna tifka da warwara irin na Yahudawa kenan, kamar yadda a baya aka yi magana akan tifka da warwara nasu. Suna cewa Allah ya hana mu mu kashe ‘yan uwanmu, ya hana mu mu kore su daga cikin gidajensu, ya kuma umarce mu da mu rinƙa fanso su in an kama su. amma sai suka ƙi bin wancan suka zo suna aiki da wannan duka wannan nau'i ne na tifka da warwara da suke yi to haka su ma a nan an umarce su su yi imani da shi kuma sun yadda da shi da sifofin shi sun yi imani kafin ya bayyana lokacin da bai ya bayyana kuma sai suka ƙi imani da shi suka kafirci wannan duka alama ce ta tifka da warwara haka daga cikin dalili a cikin ayar wanda yake tsara kafa hujja ga su bani Isra'il shi ne faɗa musu da aka yi cewa musaddiqul lima abin abinda manzon Allah ya zo da shi yana gaskata da su ma suke da shi na littafi idan ya zamanto ya zo da wani abu kuma abinda ya zo da shi ya yi kama da attaura da injila kuma bai taɓa yin neman ilimi a wurin wani ba bai ma iya karatu da rubutu ba ballantana a ce a wani wuri ya karanto amma ya zo da abin da ya yi kama da abin da yake na wahayin Allah to wannan dalili ne wanda yake nuna cewa shi annabi ne duk da tsawon tazarar lokaci da aka samu tsakanin annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya zo da irin abin da annabi Musa ya zo da shi da haka wannan tabbas annabi kamar yadda annabi Musa yake annabi cewa dukkan su gaskiya ne da wanda aka gaskata da abin da ya gaskata shi ne ya nuna dukkan su gaskiya ne daga wurin Allah ya za a yi imani da na farko kenan sannan kuma na biyu ku karya tashi bayan duka musaddiqul limama abu idan kuka ta ɗaya kuka ƙaryata ɗaya nan ma an sake samun tifka da warwara daga cikin ayyukanku domin in abubuwa suka zo iri ɗaya a hankali mai kyau lafiyayye duka karɓansa ake yi ko kuma duka a watsar da su idan ba su karɓi ba a hankali to dukansu biyun ba za su karɓi ba idan kuma ɗaya ya karɓu to dole ɗayan ma ya karɓu saboda me saboda Allah ya sifanta shi da cewa musaddiqul limama aw abin da yake cikin wancan yake yi baya ƙaryatawa to dole tunda kuka yadda da wancan gaskiya ne to wannan ma dole ku yadda da cewa shi ma gaskiya ne sai Allah ya ce fala'anatullahi alal kafiri la'antar Allah inuwar Allah ta tabbata akan mutanen da suke kafirai me yasa aka kawo wannan saboda tabbatar da kafircinsu fuska ta farko sun yi imani da cewa manzan Allah ne kafin a aiko shi kafin ya zo cewa wa kano min safke huna ala na kafaru dalili ne da cewa sun yi ikirari da annabtar shi sannan kuma daga baya da ya zo sai suka ƙaryata shi yin haka menene in haka tsantsar kafirci ne wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi daga sun cancanta a ce fala'anatullahi alal kafiri Allah ya tsine makafirai la'antar Allah ta tabbata akan mutanen da suke kafirai sun cancanci wannan tsinuwar akan wannan kafircin abinda kuka yi imani da shi a da da ya zo kuma sai lokacin da ya fi cancanta ku yi imanin sai kuka kafirce shi yasa aka ce musu fala'anatullahi alal kafiri ko kuma ya zama sun ce annabi ne zai bayyana a ƙarshen zamani ga irin sifofin shi ga yadda yake alhali kuma ƙarya suke yi ba annabi ba ne ma'ana sun gasgata wa kenan sun gasgata wanda ba annabi ba ɗayan biyu ne ai da sun yarda annabi ne sun yi imani sun kuma faɗi sifofin shi da yanda yake da ya zo sai suka kafarce mishi sun zama kafirai ko ba su zama kafirai ba sun zama kafirai ko kuma ya ce a'a abin da muka faɗa ɗin nan ba haka ba ne ƙarya ne yanzu sun tabbatar da annabta kan wanda ba annabi ba ne kenan ko ka ce ma wanda ba annabi ba annabi menene shi kafirci ne da aka kowanne a ciki diyar da suka zagaya fala'anatullahi alal kafirin wannan kafircin sai ya tabbata a kansu ko su yi inkarin abin da suka tabbatar a farko ya zama kenan karya suke yi ba annabi bane suka ce annabi ne wanda ko duk aka ce mai annabi ne alhalin ba annabi ba to duk wanda ya ce mai annabi ya zama kafir ko kuma ya zama a'a gaskiya ne abin da suka faɗa annabi ne amma dai sun kafarce mishi wanda kuma din ya kafarce ma annabi ya kafiri haka Allah ya danne su ne a cikin lungu guda ɗaya wanda ba za su iya fita ba ba za su taɓa fita daga ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda biyu ba ko ya zama da gaske annabi ne suka kafirce mishi to sun zama kafarai. ko ya zama kuma a'a dama ƙarya ne ba annabi ne ko ne ma sun zama kafarai. haka dole ɗayan biyu ne shi yasa da Allah ya ce fala anatullahi alal kafirin la'antar Allah ta tabbata akan kafirai to ba su taɓa fita daga cikin wannan tsinuwar ba shine ma'anar fala anatullahi alal kafirin aka rufe da shi saboda a tabbatar da wancan abubuwan muqaddimat ɗin da aka yi a baya a cikin ayar tana lizimta kafircinsu tana lizimta musu kafirci wanda ta lizumta musu kafirci to sai ba a ce Allah ya tsine ma bani Isra'ila ba sai aka ce la'antar Allah ta tabbata akan kafirai sai su koma su duba kenan a cikin waɗannan sifofin ta ya za su iya fita daga cikin kafirci kenan daidai yake da a ce la'antar Allah ta tabbata akan ku ku da kuka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi saboda duk sifofinku da abubuwan da kuka yi na tasarrufat a cikin wannan ayar ba zai taɓa fitar da ku daga kafirci ba abu ɗaya ne kawai zai fitar da su shine su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama sun tabbatar da annabi ne kuma sun zo sun yi imani da shi a matsayin shi na annabi bayan ya bayyana to wannan shine zai fitar da su daga fala'anatullahi alal kafiri amma ba haka ba suna nan a cikin la'antar Allah da tsinuwar Allah har izuwa tashin al'iyama. Da haka wannan a taƙaita shi ne kaɗan daga cikin abin da wannan ayoyin suka kunsa, wallahu alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.